ya bar ni turga shi ya aka yinta gobe sai labari na biyo ɗaya shanjar na ga sirkila son ya yi buloke cek na ga ana tahiya kubul kubul ashe sallan masoya san valentine palade sport sha hudu ga wannan wata a palade sport wajen kallon wasan adam e zango da tawagar shi kai kenan akwai kwashi ba daɗi akwai mamaki akwai kallo mai laya ya tsere dama ba zai ja da mai zamani ba Allah ya so ni mai gina bai kai labari ba mai laya ga mai zamani Hey, mai laya kiyaye mai zamani Adama ya zango kayin taka kayin ta yaro na ce akwai dauki ba daɗi adama ya zango game da tawagashi ranka ta kaf a can fale da sport kudin shiga mil sai kisa ɗari uku kai zango hinza vendar ƙarya takwas na dare. Matulai ta'ala wa barakatuhu masoya na garin Nijar ne baki ɗaya sunana Adam zango kamar yadda kuka sani. Albishirinku zan kasance tare da ku ranar 14 ga wata da 15 ga wata domin taya ku murnar ranar masoya ma'ana valentine day kenan don haka ka je ka nemi tiket ɗinka kafin ya kare domin na nan zan zo muku da abin mamaki kuma yadda na saba kuma za a ba da kyaututtuka na masoyan da suka fi kowane masoya iya soyayya da kuma iya kwalliya tsakanin saurayi da budurwarsa don haka ina nan zuwa kada ku manta za a gabatar da wasan ne a Palais Sport 14-15 ga wata sai na zo ina son koyar Nijar kamar yadda kuke so na Allah ya bar mata ke kala ta ce na lura da ke ne yaro da ke kwambo zan yi da kupul kupul guda goma akwai kokur-kokur tsakanin masoya wanda suka hi alamun soyayya sun ji zannuwa da zan kuma akwai wanka tsarin wanka wanda sun kahi iya wanka kwalliya wato makiya sallar masoya duk kumfulkin da ya ci yana da zan wannan gogur ya shahi wanda sun gasai tikiti na vip kuma tikiti na vip shiga uku ne katal 3000 francs zango itu daga can wajen omar mai kaset wadata za a hora sai da shi goma ga wannan wata da muke cikin shi kai ka da gudu kirugo da gudu mu haɗu a wurin omar mai kaset Premier sis mu tikiti na VIP saboda mu shiga competition kummala gasa ta soyayya. Wannan sako duka na Adamu ya zango, wannan kyauta ta Adamu ya zango ce duka na katorza San Valentine. Kar ka bari a baka labari, kar ki bari a baki labari, sallar masoya da sponsor official alke entertainment alhaji omar mai kaset a can wadata premier kasis san valentine ventar karhe takwas na dare kudin shiga dari uku mil san kisa zangu hinza kenan mu haɗu a dubu a can paladi beneficiary wato paladi sport kai mu haɗu a dubu baki su kwasu da rawa da I